Zefaniya Sura biyu Ku tattaru, ku tattaru, ya ku al'umma marar kunya, kafin ƙayyadadden lokacin nan ya zo, ranan nan kuma ta share ku kamar ƙaiƙayi, kuma kafin fushi mai tsanani na Ubangiji ya auko muku, kafin ranar fushin Ubangiji ta auko muku, ku nemi Ubangiji, dukanku ƙasashe masu tawali'u, ku da kuke yin abin da ya umarta, ku nemi adalci da tawali'u, mai yiwuwa ku sami mafaka a ranar fushin Ubangiji. Hukunci a kan Filistiya Za a yashe Gaza, a kuma bar Ashkelon kango, da tsakar rana Ashdod za ta zama babu kowa, a kuma tumɓuke Ekron, taku ta ƙare ku da kuke zama a bakin teku. Ya ku mutanen kiretawa. maganar Ubangiji tana gāba da ke, ya ke Kan'ana, ƙasar Filistiyawa, zan hallaka ki, kuma babu abin da zai rage, ƙasar da take a bakin teku, inda kiretawa suke zaune, za ta zama wurin da makiyaya da ta garken tumaki, za ta zama mallakar raguwar gidan Yahuda. a can za su sami wurin kiwo, da yamma za su kwanta a gidajen askelon. Ubangiji Allahnsu zai lura da su, zai maido musu da martabarsu, hukunci a kan Mawab da amon Na ji irin zagin da mawab take yi, da kuma ba'ar amonawa waɗanda suka zagi mutanena, suna kuma yi barazana a kan ƙasarsu, saboda haka muddin ina raye, in ji Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, tabbatacce Mowab za tă zama kamar Sodom, Ammonawa kuma kamar Gomora. ƙasa mai ciyayi da ramukan gishiri, ƙasa marar amfani har abada, raguwar mutanena za su washe su. waɗanda suka rage na al'ummata za su gāda ƙasarsu, wannan ne zai zama sakamakon girman kansu, saboda zagi da kuma ba'ar da suka yi wa mutanen Ubangiji Maɗaukaki. Ubangiji zai zama abin tsoro a gare su sa'ad da ya hallaka allolin ƙasar, al'ummai a kowane bakin teku za su yi masa sujada, kowa a ƙasarsa, hukunci a kan Kush Ku ma ya Kushawa, za a kashe ku da takobina, hukunci a kan Assuriya, zai kuma miƙa hannunsa Gaba da arewa ya kuma hallaka Assuriya, zai mai da Ninebe kango gaba ɗaya ta kuma zama busasshiya kamar hamada, garkuna za su kwanta a can. da kowace irin halitta, mujiyar hamada da bushiya za su zauna a kan ginshiƙanta, kukansu za tă ratsa tagogi, ɓuraguzai za su tare ƙofofin shiga, za a kware ginshiƙan al'ul, birnin da yake harka kenan da take zaune lafiya, ta ce wa kanta. Ni ce, kuma babu kamata; dubi irin kangon da ta zama mana, mazaunin namun jeji, duk wanda ya wuce ta sai ya yi mata tsaki yana kaɗa kai.